This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum kuma barkanku da wannan hatsi. Gani Jummai Ali da Sabu Imam Aliyu da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama shan labarun duniya za ku ji alkawarin da gwamnan jihar Borno ya wa mazauna wani ƙauye da suke fama da matsalar rashin ruwa. Sai kuma ra'ayin yan Kano a kan bashin da gwamnatin jihar za ta ciwo. Sai kuma halin da 'yan gudun hijirar ƙasar Mozambique suke ciki. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar mai karantawa sahabo imam aliyu a ƙasar kanada shugaban jam'iyyar liberal party justin trudeau ne zai zama sabon firaministan ƙasar bayan da jam'iyyar sa ta samu gagarumin rinjaye a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da ake gudanarwa yau talata tuni hukumar kula da kafofin yada labaran ƙasar cbc ta yi hasashen cewa jam'iyyar ta lp za ta lashe fiye da kujeru 180 a majalisar dokokin mai kujeru 338 inda jam'iyyar firaminista mai barin gado stephen harper ta samu wato sifirawa ta masu ra'ayin mazan jiya za ta samu kujeru 404 sannan jam'iyyar ndp mai ra'ayin gurguzu za ta tashi da kujeru 36 a matsayin ta na lamba ta uku Trudeau ya ayyana nasara a gaban gungun magoya bayansa waɗanda suke soa yayin da ya yi musu magana a daren jiya Litinin a Montreal. kamin ma ya musu jawabi sai da prime minister mai barin gado stephen harper ya kira ta shi murna shi ma da yake jawabi ga gungun magoya bayansa a montreal din shi stephen harper ya ce ko da shike wannan ba shi ne sakamako da yake fata ba duk da haka jama'a ba sa kuskure akwai yiwuwar amurka da kasar rasha za su sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna domin tabbatar da kare jiragen sama a sararin samaniyar siriya yau talata ake sa ran za su sanya hannu kamar yadda bayanai da ma'aikatar tsaron amurka ta bayar suka nuni kakakin ma'aikatar tsaron amurka kyaftin na mayakan ruwan amurka jeff davis ya jaddada cewa waɗannan sharuɗa ne ba wani ɓangare na yarjejeniya ba ce kan yadda ƙasashen biyu za su yi aiki a siriya an tsara sharuɗan ne da zummar hana jiragen yaƙin amurka da na rashin yin karo a sararin samaniyar siriya inda ƙasashen biyu suke ci gaba da kai hare-hare da jiragen sama na yaƙi wani jami'in gwamnatin amurka ya ga murya amurka cewa takardun sharuɗan za su kunshi bayanai kan tashoshi ko kafofi da matuƙa jiragen za su rika magana da juna da kuma wasu matakai na kiyaye lafiya yayin da ƙasashen biyu suke shawage a sararin samar ƙasar ta siriya Majalisar Dokokin Gwamnatin Libya wacce hukumomin ƙasa da ƙasa suka amince da ita ta yi watsi da daftarin yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa tare da ɗaya ɓangaren masu ra'ayin addini. babu hakikanin dalilin da ya sa suka yanke wannan shawara sai dai wani rahoto ya ce majalisar wato yan majalisar sun fusata ne saboda masu ra'ayin addinin sun yi kwaskwarima ga yarjejeniyar ba tare da amincewar su ba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci duka sassan biyu su sanya hannu kan yarjejeniyar ɗaunin ikon kuma ya yi barazanar aza takunkumi kan duk wanda ya nemi hana ruwa gudu a cikin wata sanarwa da kwamitin ya fitar jiya litinin ya ce akwai dukkan alamun cewa yarjejeniyar za ta warware matsaloli da libya take fuskanta ta fuskar siyasa ta tsaro da ma wasu damuwa daban-daban libya tana fama da yamutsi da rikicin siyasa tun bayan da aka hambara gwamnatin mutumin da ya daɗe yana mulkin ƙasar muammar gaddafi kuma a kashe shi a lokaci guda wato a shekara ta 2011 lamari da ya haifar da tarzoma da ta'addanci da rugujewar masana'antar man ƙasar. Majalisar To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce gwamnatin ƙasar Yemen ta amince za ta zauna da 'yan tawayen hutu a ƙarshen watan nan a Geneva domin su tattauna kan hanyoyin aiwatar da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya wadda zai kawo ƙarshen yaƙi da aka yi watanni ana gwabzawa. wakilin da majalisar ɗinkin duniya ta naɗa na musamman kan rikicin da ake yi a ƙasar ismail olu sheikh ahmad ya rubuta a shafin facebook cewa an cimma matsaya kan gudanar da taron ne bayan da aka yi shawarwari da shugaban ƙasar wadda yake zaman gudun hijira a ƙasar saudi arabia wato shugaba abdurabbo mansur hadi daga bisani wani kakakin majalisar ɗinkin duniya stephanie dujarik ya tabbatar da haka amincewar ta biyo bayan da kungiyar 'yan tawayen wacce ran take daurewa gindi ta amince a hukumance makon jiya ce ko wannan mako za ta aiwatar da kudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya buƙaci kungiyar ta janye daga biranen ƙasar da ta kama a faɗa da aka gwabza tun bara a halin da ake ci kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya litinin cewa zai gana cikin makon nan da shugabanni daga ƙasashen rasha da turkiya da saudiya da kuma jordan domin a tattauna kan duba yiwuwar sake farfaɗo da shawarwari kan hanyoyin cimma maslaha ta fuskar siyasa a rikicin da ake yi a syria kerry ya faɗa a lokacin da yake ziyara ƙasar spain cewa amurka ba ta son ganin rugujewar syria baki ɗaya A daren jiya Litinin hukumomi a Afirka ta kudu suka saki zakaran gasar tsere na ƙasar Oscar Pistorius wadda aka ɗaure saboda ya kashe budurwarsa. Yanzu zai ƙarasa hukuncin nasa wato hukuncin ɗauri da aka masa a ɗaurin talala. Yau talata ya kamata a sako shi amma aka sallame shi tun jiya domin kaucewa ribibin 'yan jarida. Kakakin gidan yarin ƙasar Menelesi Wolela ya ci an da shawarar sake oscar jiya domin kare shi kare shi kansa da iyalan budurwarsa da ya kashe da kuma ita hukumar kula da gidajen fursunoni ɗan shekaru 28 da haihuwa ya yi zaman fursuna ƙasa da shekara ɗaya domin a wato cikin shekaru biyar da kotu ta yanke masa karkashin dokokin afirka ta kudu mutanen da aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru biyar ko ƙasa da haka za su yi kashi ɗaya cikin shida na wa'adi da aka yanke musu a gidan fursuna sauran lokacin kuma a yi musu ɗaurin talala a halin da ake ciki dai yanzu an sake shi kuma yana daurin talalar ko da yake hukumomin ƙasar sun ce za su ɗaukaka ƙara kan wannan shari'a zuwa kotun koli inda idan har aka same shi da laifi to oscar pistorius zai koma fursuna na ɗaurin shekaru goma sha biyar labaran duniya kenan kuka gama je za mu fara ne da wannan rahoto da wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya aiko Wasu mazauna garin Jakana kenan da ke karamar hukumar Kwandiga a jihar Borno ke kukawa gwamnan jihar Honar Bakashi cima kan karancin ruwan sha da suke fama da shi shekara da shekaru. Gwamnan jihar Borno ya ziyarci garin na Jakana ne don duba wasu ayyuka da gwamnatin ke aiwatarwa inda ɗaruruwan mutane da suka da mata da maza da kuma ƙananan yara suka fito don koka masa game da matsalan da suke fama da shi na karancin karancin ruwan sha garin zakanadi yana tazaran kilomita arba'in ne daga birnin maiduguri wanda nan ma aka yi dan famar tashe-tashen hankula daga cewa al'umman wannan gari na ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda suke a baya sai dai dan abin da ba za a rasa ba musamman ma na karancin ruwan shan da suka koka gama dai abin da wasu daga cikin su ke cewa game da wannan matsala da suke fuskanta abin da ake so amana amana ruwa ruwa ne ba ku da shi ana ruwa ba mu da shi kamar tun kwana nawa ya kai shekara kusan goma ma ba mu da ruwa ba mu da ruwa muna shan ruwa muna son ruwa ne taimako ko ruwa da naira 50 muke siya eh sai dai nan take gwamnan jihar borno honorable Bulkashi shatima ya alƙawarin magance masu wannan matsala inda ya ba da umarnin tona masu sabuwar bohol kuma nan take yanke aka kawo injinan tonon wannan bohol ɗin. bohol gare ne gwamnan ya ce na muku alƙarin cewa za mu sama muku ruwan sha kuma za mu ci gaba da gina muku makarantu da kuma sauran ababen more rayuwa irin na yau da kullum. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Muryar kamar haba suke duk da majalisar dokokin jihar kano ta amince da bukatar gwamnan na ciwo bashi domin gudanar da wasu harkokin jihar wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya ji ra'ayin 'yan kano akan wannan bashi a cikin wasikar da ya rubuta wa shugaban majalisar dokokin jihar ranar litinin din da ta gabata gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya ce za a biya bashin ne cikin shekaru ashirin masu zuwa daga cikin kuɗin naira biliyan 20 in ji kwafin wasikar za a baiwa ƙananan hukumomin jihar 44 naira biliyan 6 gwamnan ya ce makasudin karɓar bashin kuɗaɗen shine domin warware matsalolin kuɗaɗen 'yan fansho da gratuti da kuɗin ariya na albashin ma'aikata da gwamnatin baya ta ɗauka da kuma haƙoƙin iyalan ma'aikatan da suka rasu waɗanda gwamnati ba ta kai ga biyan haƙƙinsu ba tuni dai al'ummar jihar kano suka fara tsokaci dangane da wannan matakin karɓo bashi na gwamnatin kano ina goyon baya in za a tafi da su kan wannan abubuwan da aka ambata amma kuma ya kamata kuma in dai har akwai irin wannan abubuwa wanda suka jawo cewar jihar ta kushe durkushewa sannan har ake magana za a ciwo wannan bashi to ya kamata a kalli wannan abu a yi maganin su sunana isa bellaja inda za a karɓo bashin nan don a ƙara makarantu don a ƙara asibitoci don a ƙara hanyoyi na noma amma babu dalili za a ciwo bashi ga ma'aikatan da suka yi wa gwamnati aiki ta kasa biyan su kuma an kwashe kuɗin an yi wata hanya da su an wayi gari yau su suke yin bashi kuma a ɗauki ciwo bashi da sunan mutanen Kano ma'aikaci yana biyan kuɗin haraji duk wani wata inda za a ɗauke masa ina kuɗin suke a je a matsa mutanen da suka cinye kuɗin su biya wa'annan kuɗaɗen To amma a wurin Malam Sa'idu Suleiman mai koda ilimin tattalin arziki a kwalejin ilimi ta Kano, tasirin karɓo wannan bashi na da fuskoki guda biyu ga makomar tattalin arzikin jihar Kano. Amfani da za a iya samu shine su dai kuɗi ba cin su ake ba akwai abin da muke cewa multiplier samun wannan kuɗin zai sa su bazu a tsakanin al'umma saboda haka idan za a ce akwai wata illa ma ba za ta wuce nauyi zai sake karuwa akan gwamnati akan kuma already dama an ce akwai basu suka da suke kan gwamnatin kaga an sake ɗorawa jaki kaya kenan a baya shi kuwa malam habu ahmed wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum cewa yake za a so domin a biya bashi nawa ne yan fensho nawa ne na albashi nawa ne na jiziyar mutanen da suka mutu suna aiki kuma shin yana nuna cewa gwamnatin za ta ci gaba da ciyo bashi ne don ci gaba da biyan waɗannan kuɗaɗe kamata ya su 'yan majalisa su buƙaci ƙarin bayanai daga wajen ita gwamnati su kuma gayyaci masana su zauna da su a kuma nemo mutanen da suke rike da waɗannan hukumomi da ake faɗin cewa in gwamnati ta ciyo kuɗi za ta miƙa musu kuɗi in ya zama lallai ilalla sai an ciyo bashin nan to a ɗan ci bashin da yake giɓi ne a haɗa da abin da ake samu a ci gaba da murginawa. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya. kafin mu leƙa ƙasar mozambique mu ji halin da 'yan gudun hijira daga ƙasar suke ciki a ci gaba da shakatawa da wannan waka Baby, if You know I that the ship a figure sailor. Wipe away the makeup from your face. Time is so precious and I hit you now. increase your femininity because you are a female. And you ever fresh, you never sell. You know, love like stone love. So see you are hell, yeah. That's the only way. blooming rose. She looks so good up in her blooming clothes. Benevolent from her head to her toes. Perfection, yo, that's how it goes. You never stoop, never sell. You're not in no business like they sell. You look so swell. I know boy out there can't call you sketchy. You gotta be a earth angel. You are. gonna be my bride. Naturality, Mother Nature must be on your side. And if you wanna be my wife, you better know to dress cause her just right. And if you wanna be by my side, lose argument and mix up, you must learn to avoid. If you wanna be my wife, you better know to dress tall, sir, just right. And if you wanna be by my side, lose argument and mix up, you must learn to avoid. If you wanna be my bride. the ship of go sailor. Wipe away the makeup from your face. Time is so precious and I hit you now. Always increase your femininity because you are a female. And you wear a fresh, you never sell. You know, love like stone love. So I see you are. so good, they like the blooming rose. She looks so good up in her blooming clothes. Benevolent from her head to her toes. Perfection, yo, that's how it goes. You never stoop, never sell. You're not in no business like they sell. You look so swell. I know boy out there can't call you sketchy. You gotta be a earth angel. But if you wanna be my bride, naturality, mother nature must be on your side. And if you wanna be my wife, you better know to dress cause her just right. And if you wanna be by my side, lose argument and mix up, you must learn to avoid. Waɗanda da aka yi kwanan nan tsakanin sojojin gwamnati da mayakan masu hamayya ta ƙungiyar renamu a ƙasar mozambique yana ƙara kwararar masu neman mafaka a ƙasar malawi cikin 'yan kwanakin da suka shige fiye da 'yan ƙasar mozambique 150 ne suka shiga ƙasar malawi a yayin da rikicin da ake a kan zaben da aka yi ya zafafa to amma makomar masu neman mafaka tana ƙasa tana dabo domin ƙasar Malawi tana shirye-shiryen rufe sansanin 'yan gudun hijira inda wasu mutum 140 suke zaune a cikinsa. Wakilin muryar Amurka a Balantaya Lamek Masina ne ya aiko mana da wannan rahoton. A farkon watan Yuli 'yan ƙasar ta Mozambique suka fara kutsawa gundumar Monza na kan iyakar ƙasar Malawi lokacin da ƙasar ta karbi bakoncin 'yan gudun hijira 775 bayan da dakarun kungiyar ranamu suka kai hare-hare guda biyu a lardin tete su dai sabbin masu neman mafaka sun fito ne daga lardin zaboy inda ake tsammanin babbar tungar jam'iyyar masu hamayya ta renamo ce patrick zukuta shine yake kula da masu neman mafaka a kapise ya faɗa wa muryar amurka cewa kusan kulli yoman ake samun ƙaruwar 'yan gudun hijira musamman daga yankunan Kondes da Ndande waɗanda suke shiga ƙasar Malawi. Ya ce a ranar Alhamis da rana ma mutane 44 ne suka isa, sannan a ranar Asabar da safe iyalai uku ne suka isa kafisan Su da 'yan gudun hijirar sun ce al'amari a Kafise ya fi inda suka fito ingantuwa. Grace Shadrack tana da 'ya'ya uku, ta ce kusan za a ce 'yan gudun hijira ba su da komai. Shibarara rusowa, ma'andi sobo ribe. Grace Shadrack ta ce babu asibiti ko ɗakin shan magani a kusa, haka kuma ba su da kuɗin sayan koda sabuli ne, ba su da abinci, hatta gishiri da sauran kayayyakin masarufi. ta ce tana damuwa a kan yadda za su gudanar da rayuwa a lokacin damina tunda ko tanti ba su da ita gashi za a shiga lokacin damina a watan gobe idan allah ya kai mu a saboda haka malama grace shadrack take kira ga hukumomi da su yi wa allah su sake musu matsuguni zuwa sansanin 'yan gudun hijirar luwani inda aka aje 'yan gudun hijira 140 to amma jami'ai sun ce ba za su ƙara karɓar bakoncin ƙarin 'yan gudun hijira a sansanin ba. a saboda karancin na gwamna masu gida rana domin lura da sansanin. Domin ko a makon jiya ma aka hana wasu 'yan gudun hijira talatin daga Kafisi shiga sansanin na Luwane. Give Lapozo shine kwamishinan gundumar Manza ga kuma abin da ya ce. the position under UNHCR and government of Malawi through Home Affairs Ministry that this new batch cannot go to Ya ce matsayin hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma gwamnatin Malawi ta ma'aikatar harkokin cikin gida cewa ba za a bari ƙarin 'yan gudun hijira su je sansanin 'yan gudun hijiran Luwani ba domin ana shirye-shiryen rufe sansanin. A saboda haka ne ya ce suka kori wasu mutanen. Mr. Lapozo ya ce a yadda al'amura suke a yanzu ba a san makomar sansanin 'yan gudun hijirar ba. Eh, eh, ya ce uh, har yanzu ba su yanke shawarar matakin da za su ɗauka ko kuma makomar sansanin ba. Ya ce wannan al'amari ne da hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ma'aikatar harkokin cikin gida suke ƙoƙarin yin aiki tare da ƙaramar hukuma domin sanin abin da za a yi ko kuma matakin da za a ɗauka. A baya 'yan ƙasar Mozambique da suka ace daga ƙasar a lokacin da ƙasar ta yakin basasa shekaru goma sha shida tsakanin 1977 zuwa 1992 a sansanin 'yan gudun hijira na Luwani suka zauna. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu. mu. babban rami assalamu alaikum boa hauta sunana muhammadu sani babban rami mai shagolo daga na state ina kira ga mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari da gaskiya ya kamata ya ɗauki matakai aura ga 'yan sandan najeriya kamar irin mu da yankin mashago local government gaskiya ya kamata a ɗauki tsauran mataki zuwa ga irin dbo AR ta sannan ya kamata jira muhammadu buhari ya samu kansa wani dogon tunani ya sani majalisa gaba da apb eh, jam'iyyar pdp ta ga jagorancin majalisa idan ya yi sake za su yi mai sake da babu ruwa saboda haka muna ƙara kira duk wanda minista haka cewa shugaban kasa ya tura minista in ba lalacewa ba a ce sai an zai a yi wani abin da za a yi kowa shugaban kasan ga an san gaskiya ce saboda haka mu yan najeriya mun ba a minista don ya yi adawa da mutanensa ya kudu mutanensa ya ƙi mutanensa akan tafiyar da mai magana abin ji ibn lalata gaman gama a cikin najeriya. Assalamu alaikum, ni ne Baba Ganye Muhammad da ke mu bigiyar Adama Najeriya. Aba 'yan majalisar mu na Najeriya. Diga talaka ya sanar samu sauki an samu gwamnati mai adalci an kai za a kawo mana abinci masu sauki sai ku Turkaniya. To wannan gwamnati fa ba irin wancan gwamnatin ba ne ku yi hatsara. Allah yi wa gwamnatin Baba Buhari albarka. Ai shugabanci yana dangantaka da adalci ne saboda haka mun samu gwamnati mai adalci za mu samu abinci mai rahusa babu kansila ko wani ma'aikacin gwamnatin da za ka je ka samu shinkafa wanda na najeriya ne a gunsa sai na kasan waje sannan talaka zai samu na waje mai arha kun zo na kuna wani babatu To, mun gode gwamnatin Baba Buhari. Allah ya saka maka da alhairi. Gaba dai, gaba dai, General. A gode, a huta lafiya. Mai magana Baba Ganye Muhammad da ke bobi. Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. a kasar canada shugaban jam'iyyar liberal party justin trudeau shine zai zama sabon prime minister kasar ba da jam'iyyarsa ta samu gagarumin rinjaya zaben 'yan majalisar dokokin kasar da ake gudanarwa yau talata tuni hukumar kula da kafofin yada labaran kasar cbc ta yi hasashen cewa jam'iyyar ta lp za ta lashe fiye da kujeru 180 a majalisar dokokin kasar mai kujeru 338 inda jam'iyyar firaminista mai barin gado stephen harper ta masu ra'ayin mazan jiya za ta samu kujeru 104 sannan jam'iyyar ndp mai ra'ayin gurguzu ta zo ta uku da kujeru ta 36 akwai yiwuwar amurka da ƙasar rasha za su sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna domin tabbatar da kare lafiyar jirage da matukansu a sararin samaniyar siriya yau talata ke sa ran za su sanya hannu kamar yadda bayanai da ma'aikatar tsaron amurkan ta bayar suka yi nuni kakakin ma'aikatar tsaron ta amurka kyaftin na mayakan ruwan amurka jeff davis ya jaddada cewa waɗannan sharuɗa ne ba wani ɓangare na yarjejeniya ba ce kan yadda ƙasashen biyu za su tafiyar da aiki a ƙasar siriya an tsara sharuɗan ne da zummar hana jiragen yakin amurka da na kasar wato rasha yin karo a sararin samaniyar siriya majalisar dokokin libya wacce hukumomin ƙasa da ƙasa suka amince da ita ta yi watsi da daftarin yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa tare da ɗaya bangaren masu ra'ayin addini babu haƙiƙanin dalilin da ya sa suka wato suka yanke wannan shawara sai dai wani rahoto ya ce 'yan majalisar sun fusata ne saboda masu ra'ayin addinin sun yi kwaskwarima ga yarjejeniyar ba tare da amincewarsu ba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci duka sassan su sanya hannu kan yarjejeniyar ɗaunin ikon kuma eh, kwamitin ya yi barazana cewa zai ɗauki mataki na ladabtarwa ko aza takunkumi kan duk wani bangare da ya yi ƙoƙarin hana ruwa gudu to sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jimmai ali nake mana fatar alheri daga nan birnin washington dc a wuni lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.